الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يكون صحبا مطهرا فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين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 mun kwana a ƙarshen aya ta shida bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'ayatul kauniya ayoyi waɗanda idan bayi sun kula da su suka yi ta dabburi a kansu to wannan zai ja hankalinsu zuwa ga komawa zuwa ga Allah kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya za su koma su dogara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi Allah ya ce duka waɗannan ayoyi ne na Allah da muke karanta su kanka, muke karanta su gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce fa bi hadisin, hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun to da wani magana bayan Allah bayan ayoyin Allah bayi za su yi imani ma'ana da wani zance wani irin bayani za a yi wa mutane bayan wa'azin da Allah ya musu bayan ayoyinsa da ya nuna musu in dai waɗannan ba su sa sun yi imani ba Allah ce za a gaya musu su yi imani kun ga ba abin da za a gaya musu to Allah ya sa ayoyin Allah su yi mana jagoranci wajen imani da Allah da kuma aiki mai kyau to za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya gatar da mu sai Allah ya ce رحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله أكبر وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء نعم. ولهم عذاب هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب Allah maɗaukacin sarki ya ce wailun a fakin afim Allah ya ce bone narkon azaba halaka ta tabbata a fakin afim ga duk wani makaryaci mai dogewa akan sabon Allah Allah ya ce azaba halaka ɗaiɗaituwa da lalacewa wannan shine ma'anan wailun Allah ya ce li kulli afaq ya tabbata ga duk wani mai yawan ƙarya mai kirkiran ƙarya afim Allah ya ce mai yawan saba ma Allah Allah ya ce narkon azaba ta tabbata gare shi yasma'u a lahi tutla alaihi wanda yake jin ayoyin Allah ana karanta su a kan shi ma'ana ana karanta mishi su sun mai sirru mustakbiran sannan ya ci gaba da dogewa yana mai girman kai akan saba ma Allah ka allam yasma'aha Allah yake kamar bai ji ayoyin Allah an yi mishi wa'azi jiya an yi mishi wa'azi yau an yi mishi wa'azi shekaran jiya Allah yake ka allam yasma'aha idan kaga yadda yake rayuwa idan kaga yadda ya doge akan sabon Allah Allah yake kai ka ce bai ji ayoyin Allah ba Allah yace fa bashirhu bi azabin alim to ka yi mishi bishara da wata azaba mai raɗaɗi a ranar alƙiya jama'a mun fahimta da yawa daga cikin malamin tafsirin alƙur'ani suka ce waɗannan ayoyi da yanzu an ranma ya karanta su sun sauko ne a kan wani babban kafiri da ake ce mishi nabur haris haris yana daga cikin manya-manyan kafiran da suka yi faɗa da addinin musulunci kaga manyan kafirai makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gansu da yawa a gwagwarmayar da'awa da yayi da kuma kiran mutane da ya zuwa ga duka wannan ishara ne cewa idan waɗannan kafirai da ƙarfinsu da ƙarfin tattalin arzikinsu sun gagara murkushe addinin musulunci akwai wadda zai iya murkushe musulunci malamai da yawa suka ce ayoyin suna magana ne da nabrubbin haris nabrubbin haris yana daga cikin wadda shi abin da ya ɗauka wajen faɗa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne a yi ɓacin ma'alƙur'ani kun san kowa da irin sana'ar da ya ɗauka a cikinsu abu lahabi abu lahabi shi babban abin da ya saka a gaba wajen fada da musulunci shine cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahabi ya cutar da annabin Allah ya cutar da musulmai ya cutar da bayin Allah to amma dai inda shi ya fi karkata shine kawai ya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da matarsa idan da misali annabi zai tashi daga garin nan ya je shi alƙaliri, to abu lahabi zai bi shi alƙaliri ya cutar da shi annabi yakan shiga kasuwa kasuwa ya shiga kasuwa zai yi tsayayya abu lahabi ya bi shi cikin kasuwan yana mishi walaƙanci yana zuba mishi kaki saboda kun san babban sa shi kuma abu jahal inda ya fi karkata shi kuma a murkushe musuluncin kawai ya cutar da annabi ya cutar da musulmai to amma shi kuma inda ya fi ba da ƙarfi shi ne yaya za a yi a gabayan addinin musulunci saboda ka shi faɗin da ya da musulunci abu jalin har foreigners yakan gayyato daga ƙasashe daban-daban a zuwa taya shi faɗa da musulunci a cikin gida jama'a mun fahimta akwai as ibn wa'il as ibn wa'il shi kuma kulli yake da shi akan musulmai duk hulɗa da ta haɗa shi da musulmi ko da kiliya za su yi akan hanya sai ya cuce ka jama'a muna fahimta ko? shi abin da ya ɗauka shi ne duk halin da ya samu kanshi zai cutar da musulmi a kowane irin yanayi saboda haka duk hulɗar da ta haɗa ka da as ibn wa'il sai ya cutar da kai ai shi ne shi ma waɗansu ayoyi a cikin suratu maryam suka sauko a kan shi kabab ne ya mishi aiki kabab makeri ne to da ya mishi aiki sai ya ce mishi ya zo ya karɓi kuɗin daga baya lokacin da kabab ya biyo kuɗinsa sai ya ce mishi idan kana so na baka kuɗinka sai ka kafirta da muhammadu da abinda muhammadu ya zo da shi ka ba mutum mishi me ya haɗa da gona da maganar muhammadu ka kira ni ne don ka ci mutuncin manzona aikin da na makan ban maka ba ne me ya haɗa ka ban ladan aiki na da maganan annabi na sai ya ce mishi to ka ba ka yatsu idan mun mutu mun tashi ka zo ka karɓi kuɗinka domin ni yadda kuke cewa idan ku an mutu an tashin ko da a lahiran aka tashi ni zan tashi a mai kuɗi ne shine Allah ya ce a fara aitar lazi ka fara bi ayatina malam kaga ka iri-iri على الغيبة كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا الله يتي أفرأيت الذي كفر بآياتنا الله يتي بك اللورة بك جود يكافر تي ما آيوين مبا wa kala har yake cewa la'uta yanna malan wa walada ce ni in na isa kiyama ma za a ban dukiyata da ƴaƴana yadda nake da wadatar dukiya a nan duniya nake da wadatar ƴaƴa a nan duniya to idan an yi tashin kiyama ma haka za a same ni Allah sai yace aqala al-ghaiba ya tsinka yi gaibu ne idan an yi tashin alkiyaman har ya leko ya ga irin halin da zai samu kansa ne a mitakaza inda rahamani ahada ko kuma akwai wani alkawari da ya rika abun Allah ne Allah ya mishi alkawari cewa idan an yi tashin kiyaman haka zai kasance Allah ya ce kalla Allah ya ce ba wani alkawari sannan tubu ma ya kulu Allah ya ce amma za mu rubuce duk abin da ya faɗa wannan muddu lahu min madda'ai wa nazidu lahu min al'azabi madda Allah ya azaba za mu shimfiɗa mishi ita malala'inta wa narithu ma yaqulu Allah ya kuma za mu gaje abin da yake faɗan ba dukiya da yaya ba Allah ya ce za mu gaje su mu basu a nan duniya wa ya'tina farda Allah ya zai zo mana mai tsura a ranar kiyama akwai su walid ibn mugira shi kuma walid bin mugira zakakuri ne a tsakaninsu yana da basira da iya hangen abubuwa to shi aka ba shi kwantaraki cewa ya ƙirƙiro wani suna wa annabi wadda za a yi bai ɗaya sunan izgiri sunan walaƙantawa kuma ya dubi gaba ya dubi baya yadda yayin sunan ba zai gushe ba ana so ya faɗi wata kalma akan alkur'ani kalmar da larabawa za su tafi a kanta gaba ɗaya da wannan sunan za su dinga ambatan alkur'ani kuma ya sa sunan da yayin sunan ba zai ƙare shi ne allafi kalla innahu kana li anida Allah ya ce innahu kana li ayatina anida wannan kafiri Allah ya ce yana da tsananin tsaurin kai ma'ayoyinmu Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda Allah ya ce zan kallafa mishi azabar da ba zai iya da ita ba ranar kamar wani ne ya ce Allah me ya maka Allah ya ce innahu fakkara Allah ya ce innahu wa tunani yayi yana so ya aibanta alkur'ani tunani yayi yana so ya raɗa ma alkur'ani sunan banza tunani yayi yana so ya kore gaskiyar alkur'ani innahu fakkara Allah ya ce yayi tunani ne wa qaddar sai ya ƙaddar abin da yake so ya faɗa Allah sai ya ce fa da kaifa qaddar Allah ya ce an tsine mishi albarka na ma yadda ya tino abin da yake so ya faɗa akan ƙur'ani. Eh. Allah ya ce an sake tsine mishi albarka na yadda ya yi shi shuru yana so ya tino mai zai faɗa akan alkur'ani Allah ya ce sun manazara sai ya tsaya yi nazari bayan ya tino a sa makur'ani kaza ne a sa makur'ani kaza ne bayan ya jero sunaye kamar goma ko sha biyar da yake so a ambaci kur'ani sun manazara sai ya tsaya yi nazari a cikin wanne za a zaba Sun abasa wa basar sai ya dake sai ya tsume ka san in kana so ka yi abu ka nuna daga gaske kake yi ai ba za ka yi dariya a ciki ba to lokacin da zai faɗi sunan da yake so ya ba alqur'ani sun abasa wa basara sai ya dake sai ya tsatar ثم أدبر ثم أدبر واستكبر الله يتي هكا يتي الله يجوي بايا يدوجي أكا جرمان كاي فقال إن هذا إلا سحر فقال يتي إن هذا قرآن النمبا كوي بني إلا سحر يؤثر سحريني كوي دي أكي رويتوشي أذو أنا بيها ومتاني in haza illa qaulul bashar Allah yace yace in haza illa qaulul bashar qur'ani ƙarya ne wani ne yake koya wa Muhammadu ba gaskiya bane Allah yace sa uslihi saƙar wallahi sai ya shiga wutan saqar to haka mana kaga dai kafirai iri iri ko to akwai ubay ibn khalaf malam matsiyatan baga sunan yayi yayi shi yasa wanda ya karanta alqur'ani makiyin addini ba zai bashi tsoro domin ba a taba wanda ya tashi zai yi fada da addini Allah bai walakanta shi malam ba a taba yi ba ba a taba wanda ya tashi zai yi fada da addini Allah bai walakanta shi ubayy ibn kalaf ya taba zuwa ya dauko kashi kashi da aka ci naman aka yarda kashin aka tattaka kashin da ya ɗauko kashin sai da ya zo kan fiskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ɗaga ya ce mishi a rabbuka qadirun ala ihya'i hadha yawm al-qiyama ya ce mishi Muhammadu ka zai iya raye kashin na ranar alkiyama annabi ya ce mishi kwarai aini ubangiji na zai iya kashe kai yanzu ya tada kai yanzu ya shigar da kai jahannama yanzu dalilin saukar da ayoyin ƙarshen suratu yasin kenan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله يكفي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو كسيم مبين Allah ya ce ɗan adam a walam yaral insanu Allah ya ce mutum bai kula ba ne an naka kalaka min nutfatin mun halicce shi ne daga maniyi Fa'iza idza huwa kasimun mubin Allah ke yi kuma dan adam har da mu da ayi kusuma wa daraba na masalan Allah ke yanzu mu ne har kake buga mana misali da kashi wa nasiya kalka Allah ke to me yasa ya manta kansa jama'a mu fahimta idan da a iya kashi a rayar da shi ko bara a rayar da shi ba Allah ce ka kalli kanka mana aka iya yinka balle kashi Ƙala. Allah ya yake har yake cewa man yuhyil izama wa hiya ramim wa zai iya rayar da wannan kashin bayan ta riddige ta lalace kul Allah yake da annabi ka ce mishi yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda yayi kashin da farko zai iya rayar da kashin zai iya ko zai iya Allah yake ka ce mishi wanda yayi kashin zai iya rayar da kashin wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma wanda yayi kashin masani ne game da kowace halitta ba ma ba komai ma Allah ya san ta in motar ka taɓa ci kwana uku hudu biyar an gagara gano mai matsala Allah ya san matsala wa huwa bi kulli kalkin alim Allah na da ilimi akan kowace halitta to malam haka kowa ya cire fikarsa a cikin waɗannan kafirai to amma babu wadda bukatar sa biyar, ba wadda bukatar sa biyar. ba wadda bukatar su ba wadda bukatar su saboda ka musulunci gatan ka shine kai aiki wa musulunci amma wai kafar anguluwa musulunci ba ta lokaci kace kai idan ka kalli musulunci da kyau ka san ya fi karfin a murkushe shi ai daga cikin cikoton albishir da Allah ya ma annabi da sahabbai da musulmin duniya lokacin da aka gama saukar da ƙur'ani Allah ya ce al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum Allah ya ce al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum Allah ya ce daga yau kafirai sun ɗebe tsammani daga addininku wai da a hana yi wai da a murkushe da a gabayansa Allah ya ce su ma a ransu sun wuce wannan yanzu dai yaya za a yi alalata musulmi to a je wannan amma musuluncin a daina a daina an taka mishi birki kar a ga wani ya sake yi Allah ya ce arnan ma sun daina wannan tunanin Allah ya ce su ma sun daina wannan tunanin al-yau mai yaki sallabi na kafaru min diniku Allah ya ce daga yau kafirai sun ɗebe tsammani akan da su iya murkushe addinin fala ta shawun Allah ya ce kar ku ji tsoron su wa shauni ku ji tsoro na ni da na taimaki addini Allah ya samu dace Allah ya ce yasma'u ayatin lahi wannan kafiri yana jin ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta su a kan shi ma'ana ana karanta mishi su sun mai sirru mustakbiran sannan sai ya doge yana mai girman kai ya rike doge yana mai kin gaskiya ka Allah ya sama'a Allah ya ce kai ka ce bai ji ayoyin Allah ba fa bashirku bi azabin alim Allah ya ce ka mishi bishara da wata azaba mai tsanani azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama Allah ya ce wa iza alima min ayatina shay'an Allah ya ce wannan kafiri idan ya ji wani abu daga cikin ayoyi mu aya ɗaya ce ayoyi biyu ne sura ɗaya surori biyu duk abin da ya ji an ambata cewa Allah ya saukar da aya ko sura ta alkur'ani ittakazaha huzuwan Allah ce to sai ya riki wannan sura da ayan a matsayin abin isgili jama'a mun fahimta isgili da ayoyin Allah kafirci قل أبالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله يتي قل أبالله وآياته ورسوله kuntum tastaziyun yanzu da Allah Allah Allah ne abin izgil yanzu Allah ne abin wasa wa ayatihi ko kuma ayoyin Allah wa rasulihi ko kuma manzon Allah ne abin izgil Allah ya ce a karkafartun ba da imanikum kun kafirta bayan imaninku munafikai da suka yi ta izgili wa annabi suka yi ta izgili wa sabon annabi Allah ya ce ayakan kafirci ne bita a musulunci jama'a mun fahimta sai eh, har almajirai waɗanda jahilci ya musu katutu da rashin sanin addini akwai da zaka ji suna wasa da ayoyin qur'ani idan da a guri ga ce banki hu a wannan wasa da ayoyin qur'ani domin abin da kake so ka faɗan ka tsago shi ne daga alqur'ani sau da yawa zaka ji hatta gardawa akwai ayoyi da ake wasa da su jama'a mun da ko to kuskure duk abin da ya shafi aya ko hadisi ba a wasa da shi Allah ya saukar ne don amma mutane wa'azi da shi ba a jan hadisi a yi wasa da shi ba a zolaya da hadisi wani yau ke layu minu wai zai roƙi wani abu ne layu minu a layu minu an saukar da shi ne amma musulmi wa'azi da shi ya ƙaunaci ɗan uwansa ya nuna soyayya ma ɗan uwansa ba abin wasa ba ne jama'a mun fahimta to haka da yawa na ka samu ayoyin ƙur'ani a bakin hatta ɗalibai wani sai ga an ta. haka kuma ana wasa ne to kuskure ne ƙur'ani ko decoration ba a yi da ƙur'ani ba ka ganin sai a rubuta ayatul kursi a sa a mota haka ne ko kuskure ne ba a ado da ƙur'ani ƙur'ani wa'azi ake yi da shi ba a kwalliya da ƙur'ani ba a rubuta ayatul kursi a yi ado da shi babu laifi aya in ta yi tasiri a zuciyarka idan ka karanta ta kana tuna Allah to babu laifi ka a maka babba a rubuta aya ka zo ka ajiye a bakin ofis ɗinka misali ga ka a cikin ofis sai ka ce a rubuta maka la ka bi kabisu wa tayyibu wa law adabaka kasratu al-kabis Allah ce da haram da halal ba sai in juna ne duk yawan haram ɗin, to sai ka san a rataye maka shi a bakin ofis ga ka kana zaune ga wani yazo zai bada cin hanci ga ayar da tara cin hanci wannan babu laifi babu laifi saboda ayar tana tunatar da kai wani laifi ne da karka yi ba to amma a yi kwalliya da shi laifi ne a yi kwalliya da ayan ƙur'ani laifi Allah ya saukar da ƙur'ani sai don amma mutane wa? to balle kuma abin da ya shafi zola balle abin da ya shafi izgil jama'a mun fahimta ko to kuskure ne ba a wasa da addini ba a wasa da wata sha'ira min sha'irin la duk wata alama ta addinin Allah girmama ta ake ba a wasa da to Allah Ya ce wa idza alima min ayatina shay'an idan wannan kafiri ya san wani abu daga cikin ayoyinmu duk kankantar abu duk duk yadda abun yake karami inda ya shafi ayar Allah ya shafi alama daga cikin alamomin addinin Allah ittakazaha huzwan sai ya rike abun izgil Jama'a mun fahimta ko eh wani idan ya ganka ustaz saboda kai ustaz ne daga san ya ganka sai ya ja wandan shi sama sai ya rike ko ya ga ustaz kuskure ne kuskure ne ba a wasa da gemu gemu ira ne min la. gemu kayan addini shi ma mai gemun ba kayansa ba hijabi kayan addini ne kamar ragon layya ne in ka daure to babu dama kuma ka ce za ka sai da shi a ba dama matar ka ta aihu ka ce za ka yanka shi ya zama kaya ne na addini zama mun fahimta ko to duk abu da ya shafi na addini kimanta shi ake girmama shi ake kimanta shi ake yi girmama shi ake yi Allah ya ce wa idza alima min ayatina shay'an duk abin da ya sani daga cikin mu ittakadha huzwan Allah ya ce sai ya rike shi abun iskili a can cikin suratul kafi Allah ke ba da labarin ‘yan wuta da yadda ya walakanta su ya ce zalika da za'uhun jahannamu bi ma kafaru Allah ya ce ga sunan kafirin na sa su auta zalika da za'uhun jahannam Allah ya ce sakamakon su jahannama bi ma kafaru saboda kafircewa da suka yi wata ka zu ayati wa rusuli huzwar da rikan ayoyina da na da suka yi abin izgiri Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhin Allah ya ce to irin waɗannan mutane da suke izgiri da ayoyin Allah kuma ayoyin ai ba sun a akan kafirin da ayoyin suka sauka akan shi bane ko sun shafi duk wanda yi izgili ko ya walakanta wata aya daga cikin ayoyin Allah ula'ika lahum azabun muhin Allah ya ce azaba ta wadakanci ta tabbata akan irin waɗannan mutane min wara'ihim jahannam Allah ya ce gaba gare su kuma akwai jahannama tana jiran su Allah ya tsare mu wala yubni anhu ma kasabu shay'an Allah ya ce duk abin da suka tara ba zai wadatar da su komai idan Allah ya kama mutum akwai wani abu da zai iya kubutar da mutum a wajen Allah babu Allah ya ce min wara'ihim Jahannan, gaba gare su Allah ya ce akwai jahannama tana jiran su wala yughni anhum ma kasabu shay'an Allah ya ce babu wani abu da zai iya amfanar da su duk yadda abin yake wala mattakadu min dunillahi awliya haka ababun da suka rike na waliyai kuma bayan Allah Allah ya ce su ma ba za su amfanar da su ba wa lahum azabun azim Allah ya ce kuma suna da azaba mai girma a ranar alkiyama Allah sai ya ce hadha hudan Allah ya ce wannan qur'ani shiriya ne inji Allah ba an mana wa'azi ba Allah sai ce haza hudan wannan alqur'ani Allah ce shiriya ne wallazina kafaru bi ayati rabbihim amma waɗanda suka kafirce ma'ayoyin ubangijinsu lahun azabun min rijzin alim suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama alqur'ani shiriya ne shine ma'anar hudan lil muttaqin qul huwa na amanu hudan wa shifa alkur'ani shirya ne ya hadi lillafi hiya aqwa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan annabi ya ce na bar ku akan wani shiriya na bar ku akan wani haske annabi ya ce idan kun rike ba za ku tabe ba haka shine alqur'ani da sunna hada hudan Allah ya ce wannan alqur'ani shiriya ne wallazina kafaru bi ayati rabbihim waɗanda suka kafirce game da ayoyin ubangijinsu suka kafirce mai ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rigizin alim Allah ke suna da azaba mafi tsanani arrijizu ashaddul azab shine mafi tsananin azaba Allah ya to suna da azaba mafi tsanani mai raɗaɗi a ranar alkiyama Allah ya tsare to sai Allah ya ce Allahu alladhi sakhkhara والبحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتي الله الذي سخر لكم البحر litajri al-fulku fihi bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi iznihi Allah yace Allah shine allazi sakkara lakum al-bahra wadda ya hore muku teku litajri al-fulku fihi bi amrihi domin jiragen ruwa su dinga gudana a cikin teku da izinin Allah inji Allah Allah ya ce horewa ce shi ya hore tekun shi ya hore jirgin ruwan duka biyu sai da aka hore su jama'a mun fahimta idan Allah ya hore maka abinda za ka yi amfani da shi kai kuma sai ya hore maka sauƙaƙuwan yadda za ka yi amfani da shi idan Allah bai hore abin ba ba za ka iya sarrafa abin ba to Allah sai ya hore teku sai ya sauƙaƙe sha'anin teku ta yadda jiragen ruwa za su iya gudana a kan shi laminatiya idan ba dun horewar Allah ba akwai abin da ya isa ya shiga teku kuma ya fito? babu malam horewa ne duk kifayen da ke ciki da tsautsayinsu da haɗarinsu da girmansu duka Allah sai ya hore su kasu taɓa wannan jirgin ya kai kawansu malam horewa ne kace ganin yaro ɗan shekara bakwai yana hawa doki Allah ya riga ya tusa ma dokin kwarjinin mutum to mutumin ko yaro ne dokin sai ya yi kwarjininsa to yaron ko uban yaron zai hawa zaki mana ya isa kaga ai zaki bai kai doki girma ba to a zai a hau a zai a ku zaki mana to haka ne ba ko da abu Allah yake idan ya hore abin sai ya sauƙaƙe abin yadda za a iya sarrafa abin malam a cikin sauƙi to sai ya hore teku ta yadda jiragen ruwa za su yi ta kai kawo a cikin teku mutane za su iya shiga tekun su yi ta kai kawo a cikin tekun kifayen da wani wadda zai yi nitso a cikin tekun don gano abin da yake so ya gano akwai cunkoson kifayen da in sun gan shi za su iya zuwa su ya galgala su cinye shi amma idan sun gan shi sai su watsa sai su gudu su horewa ne na horewa ne na jama'a mun fahimta su idan ka kalli teku da yadda teku yake kai ka san idan ba horewan Allah ba ƙarya ne a yi wasa a cikin teku Allah ya ce Allahu allazi sakhkhara lakum al-bahra Allah shine ya hore muku tekuna litajariyal fulku fihi bi amrihi domin jiragen ruwa su dinga gudana a cikin tekunan da umarnin Allah ma'ana da izinin Allah wali tabtagu min fadlihi Allah ce domin ku nema daga falalan Allah wala allakum tashkurun Allah ce domin ku yi godiya ma Allah ina da ma'amunci eh domin ai godiya ma Allah ya hore muku ya hore muku duk abin da kake ganin na da wahala Allah sai ya sauƙaƙe shi malam da ya zo sauƙaƙe ma annabi Dawud ƙarfi yadda ake kwaɓa fulawa a murza a yi cincin haka annabi Dauda yake kama karfe ya mulmula shi ya yi sauke da shi idan Allah ya sauƙaƙe shi kenan abin sai zan da sauƙi wuta aka ɗauka aka ɗauki annabi Ibrahim aka jefa Allah sai ya ce ma wutan kar ta yi kuna shi kenan kuma ba ta yi kuna ba to duk abin da kake ganin shi da wahala idan ka nemi saukin abun Allah Allah sai saukin abu haka ne malam duk abin da kake ganin shi shi ne ma'anar Allahumma la sahala illa ma ja'alta musa Allah ba abu mai sauki sai abin da ka sa ya sauki malam duk abin da Allah bai sauƙaƙe abun ba abun ba zai yi maka to Allah shi ke hore abubuwa wani idan kaga sana'ar kai idan an ce za a baka albashi ninki goma nashi ba da ka iya shi kuma bai dauki abun komai ba kai kuma idan an nuna ma wani aikinka ba zai yadda ya karba ba to kowa idan Allah ya sa abu kaza ne sana'arka sai ya sauƙaƙe maka abin duk wahalar da masu kallon sa suke kallon shi kai baka ganin su tirela za a kawo na siminti kaga yan dakon da za su sauke simintin sun yi layi kowa har nema ake ma a tsatsare wani daga inda kuma sunan mutum ya shiga sai ga yana alhamdulillah shi a ranar ta kai mishi za su sauke tirela su uku haka ne mana kuma za ka ga suna wani buhu ne a kafaɗansa zai je sauke suna wani suna taɗi kuma ba za ka fi shi yawan shekaru a duniya ba haka ne ko ba haka bane haka ne ma idan motar ta kusa shigowa gari sai a buga mishi waya a ce ya kamata fa motar ta isa ta same ka a wajen zai je zauna a kuma kaya zai sauke kuma zai sauke a cikin nishadi duk yadda kake ganin abun da wahala yadda ka san za ka zauna a ofis ka yi rubutu wallahi haka shi kuma zai sauki wannan kayan a mota haka ne jama'a haka ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce wa sakkara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu sannan Allah ya kuma hore muku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai jami'an baki ɗaya minhu ay min fadlihi wa ihsani daga cikin falalarsa da kyautatawa wata ya hore ka ne don mu rana ya hore ka ne don mu duk gudanar malam suna gudana ne don maslahar bayi da suke rai a suratu ibrahim yace cewa Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم Allah ya ce, Allahu labi halaka samawati wal arda Allah shi ne wadda ya halitti sammai da ƙarfi. Wa an zalami na sama ima'an, kuma shi yake saukar da ruwa daga sama. Fa'akura da bihi minas samarati riskallakun, sai ya fitar muku da wannan ruwa da ya saukar daga sama dukkan dangin ‘ya'yan itatuwa. Allah ce don ya zama arziki da abinci gare ku. wa sakkara lakumul fulka litadriya ya bahri bi amri. sannan sai ya hore muku jiragen ruwa domin su gudana a cikin tekuna da izinin Allah jama'a mun fahimta kaga a surat Ibrahim sai yace wa sakhara lakumul fulka jiragen ruwan ya hore anan kuma yace wa sakhara lakumul bahara tekun ya hore jama'a kun kun fahimta domin ruwan yana bukatan umarni kafin ya karbi jirgin ruwan jirgin ruwan yana bukatan umarni kafin ya tafi akan ruwan Allah ce to duka biyu ni na mu hore muku wa sakhara lakum fulka litajriya fil bahri bi amrihi sannan Allah ya hore muku jiragen ruwa domin su gudana a cikin tekuna da izinin Allah wa sakhara lakum al-anhar sannan ya hore muku kogi kogi kogi shi ma don biyan bukatunku in ji Allah Allah ya yi ko bai ba ya yi wasakkar lakumul anhar ga teku ga kogi wasakkar lakumul shamsa wal kamar da'ibaini da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah ya kuma Allah ya hore muku rana da wata tutur ga sunan suna kaiwa suna komo wa sakara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare ya hore muku ini wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku daga duk abinda kuka roke shi duk abinda bayi suka roki Allah Allah ya basu. idan da ka duba ni'imomin da Allah ya ma bayi idan ka kasa su kashi uku kashi biyu ba ma roƙon Allah bayi suka yi ba Allah ya ba su yanzu akwai wanda ya addu'a aka ba shi ido ji da gani waye addu'a ya yi aka ba shi? to da ya ce wa takun min kulli masu sa'altumuhu ya ba ku, daga dukkan abinda kuka roƙe shi to shi kuma tsarin Allah a wajen ba da mallaka ba ya kan ɗauki abin ne ya ba ma kowa da kowa da kowa da kowa idan dukiya ce a gari sai ya ware waɗansu mutane guda goma ko ishirin ko talatin sai ya danka dukiyar anunsu sai ya ce ku taimaki duk jama'ar garinku haka yake idan ilimi ne sai ya zaɓi mutum uku hudu biyar goma ko sha biyar ko talatin sai ya ba da ilimin anunsu sai ya ce ku karantar da mutanen garinku jama'a mun fahimta idan abin da ya shafi kiwon lafiya ne sai ya ware waɗansu goma ishirin talatin arba'in a cikin gari sai ce ku kuma ku kula da kiwon lafiyan yan uwa to bari a ce kuma kowa ya zama likita ba kuma kowa ya zama malami ba kuma kowa ya zama mai kuɗi ba ai tsarin rayuwar zai warga wargaje ko to shine ma'anar wa ataku min kulli ma sa'altum idan baka da mota to ya bawa makwabcinka mota sai ya ce makwabcin in bukatan ka ya tashi ya taimake ka da motar yi bukatar idan ya hana ka Allah yake zai zai yi nadama akan wannan ni'imar ranar kiyama haka ne malam duk inda kaga dukiya a hannun wani dukiyar al'umma ce Allah ya bashi ne domin ya kasafta ta ya sarrafa ta a tsakanin bayi ta hanyar zakka da kuma hanyar ihsani haka ne ko ba haka ba haka ne alhaji mustapha yana mana ta bara wani ne suna tare da makwabcinsa cikin dare kusan karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare sai makwabcin ya zo ya ta bugawa ya ta bugawa gidan alhaji yara suka tashi suka buɗe ya ce ina son in ga alhaji ne aka ce gaya wa alhaji wane ne aka ce ai makwabcin kawane ne ya fito ya ce mishi ya aka yi ita mashi alhaji mata ta ce take naƙuda abun nan tun kusan karfe tar abun nan ya gaga yanzu jini take zubar. muna so mu kai ka asibiti ne a taimake mu da mota Yace ai motan yaran bata kwana a gida ba gafa sa, to motar sa kaga ba za a ɗauki mai naƙuda a ciki ba yace a yace motar cikin gidan bata kwana a gida ba Allah ya kuri yace to sai ya juya ya koma haka suka je suna ta buge-bugen gidaje suna ta buge-buge har ƙarshe aka ɗauki matan nan kafin a haura bakin titi da ita ta mutu da safe alhaji ya fito sai ya ga ƙofar gidan makwabcinsa a cike da jama'a ya tambaya me aka ce mishi matar makwabcinku ne je ne ta yi ta naƙuda an rasa ya za a kai ta asibiti shine har Allah ya mata cikawa to kaga ai ya dauko maka kansa masifa ya dauko maka kansa masifa malam yayi zai iya hada ido da matan nan ranar kiyama motar banza motar wobi ko akuya ce take naƙuda kaga za ta mutu ba ka dauke ta a ka ba ko akuya ce take naƙuda kaga za ta mutu ba ka dauke ta a ka ba bare mutum to motan ba a rage ma kowa hanya ga sanan ƴaƴansa suna haddan qur'ani a hannun ustaz yana ganin ustafin din hanyar ba zai rage mishi hanya ba don wannan motan ba a daukan ustazai a ciki ke eh, zai iya dan rage glass malam ina wuni lafiya lafiya amma ba zai ta mishi malam ina zaka je in dauke ka in kai ka ba malam waɗansu yadda suka ɗauki abin duniyar nan malam kamar za a tafi lahira da shi kamar za a je lahira da shi to haka ne Allah ya mana sutura to duka Allah ya ce wa'annan ni'imomi ya hore su ne a tsakanin kuma duk wadda aka ba mu wani bangare an ba da wannan bangaren ne domin ya amfanar da al'umma da wannan abu ina dai jama'a mun Allah ya ce wa sakkara lakum ma fi samawati wa fil ardi Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai rana da wata da gudanarsu taurari da maslahar da za ku amfana tattare da su wa mafil arzi da abin da ke cikin ƙasa Allah ya ce duka Allah ya hore muku waɗannan ababen ne ku sarrafa su jami'an milhu duka falala ce daga Allah subhanahu wata'ala inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce a cikin waɗannan bayanai da muka yi akwai ayoyi ababen daukan wa'azi Allah ya ce ga mutanen da suke da zurfin tunani inji Allah Allah ya sa mu dace ka san fa mota duk tsadar in kana da ita idan ka mutu ma ba za a saka a motan ba Eh, malan ka dubi yadda mutanenmu yadda ake ma gawa wallahi in kaga yadda ake ma gawa ai mu muke wankan gawa ko muna ganin yadda ake ma mutane mutum ne da gidansa da falonsa da komi isasshe a gida idan ya mutu idan kun je za ku mai wanka ku samu an sa shi a wani korido ko a gareji a cikin gidan yanzu a kai shi falonsa ma ya fi karfinsa to wannan ka bata lokacin kama duniya ma ba aikin banza ba ne a gareji za ku je ku same shi akwai wadda muka je zamu wuce wanka muka same shi irin su to din nan da ake kara tarkacen gidan wallahi anan suka sa alhajin gida ba giwa ta fadi ba yanzu kowa zai dauki sa ya kina shi shi yasa malam to wannan ba aikin banza bane kayi kokari ka dubi wata sabuwar anguwa inda yanzu ake kokarin cika anguwan ka gina masallaci mai kyau ka mutu ka bar shi ka gina makaranta ka rufe ta ka yi komi ka tafi ka barta idan an yi warwasan gida za a yi warwasan masallaci ne amma wallahi in ka biye ma wayannan abubuwa da sauransu haka da a maka jiwa ta faɗi wallahi haka da a maka jiwa ta faɗi ka yi kokari malam in ka samu kuɗi in dai Allah ya sa ka samu abin da za ka yi bulot ko 40 by 40 ne ka je ka saya ka yi ƙoƙari masallaci ko iya ƙirjin ka fara gina shi ko a haka ka mutu ka bar shi annabi ya ce Allah ya maka alƙawari a kan wannan masallacin zai gina ma gida a cikin aljanna Allah zai warware alƙawarin ne? to amma ka je bayan gida a kashe mishi miliyan biyu ba ka da taku ɗaya da kai na masallaci ko makaranta kai ba ka yi dabara kai bayan gida mai kyau kai bayan gidanka amma in kana gyara wannan gidan ka dinga gyara wacar gidan ka dinga gyara wacar gidan ka dinga gyara wacar gidan Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin waɗannan bayanai Allah ya ce akwai ayoyi ga mutanen da suke da zurfin tunani inji Allah to sai Allah ya ce wallil ladina يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها Allah ya ce, Kullin lalina amanu, Allah ya ce, ka gaya ma waɗanda suka yi imani da Allah ya gafiru su dinga afuwa suna yafiya na layar juna a yaman waɗannan da ba su fatan rahamar Allah su ne kafirai. Layar juna a yaman suka ce, ai la ya kafu na azabar lafi, azabar Allah. sun kafirce ma Allah waɗansu suka ce layar juna ayyaman la waɗanda ba su fatan ni'imomin Allah ma'ana ba su damu da rabautuwa da za a yi a ranar alkiyama ba su ne kafirai Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qul ladina amanu ka gaya wa masu imani musulmai ya gafiru su dinga afuwa suna daga kafa lil ladina la yarjuna ayyaman la ga kafirai liyajzi qauman bima kanu yaksubun domin Allah zai yi sakamako ma mutane da abin da suka aikata abdullahi dan abbas ya ce wannan aya a farko farkon saukan musulunci Allah ya yi wannan umarni jama'a mun gane ko wani ne ya cutar da wani a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah sai saukar da wannan aya yace ka gaya masu imani ya gafiru lillazina la yarjuna ayyaman la ku dinga abuwa da rangwame ma waɗanda suka kafirce ma Allah ba su tsoron azabar Allah Allah yake ku yi hakuri Allah zai sakamako a ranar alkiyama amma lokacin da musulunci ya samu tamkini Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhu in sun taba ku ku taba su Allah ya samu dace Allah ya ce li yajzi qauman don Allah ya sakamako ma waɗansu mutane bima kanu yaksibun da abin da suka aikata man amila salihan fali nafsi Allah ya ce wanda ya aikata nagartaccen aiki yayi ne makansa wa man asaa fa alaiha wadda ya munana ya munana ne shi thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku za a mai da ku ma'ana duk yadda muka yi rayuwa makoma tana ga Allah su subhanahu wata'ala Allah ce wadda ya yi mai kyau ya yayi makansa wadda ya yi mai muni ya yayi makansa Allah ya samu dace Allah ya ce mace mu akwai dan uwa Malam Ahmad Muhammad wadda jiya da daddare Allah ya mishirsu muna roƙon Allah ya sa mutuwarsa ta zama hutu gare shi Allah ya sa hutu ce Allah ya sa yayi sa'an gamuwa da Allah Allah ya sa albarka ma zuriyarsa da ya bari Allah ya maye mishi da mafi alkai Allah ya sa dan aljanna ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin sallan walha ana yin raka'a biyu ana yin raka'a hudu ana yin raka'a shida ana yin raka'a takwas mafi karancin raka'o'in sallan walha raka'a biyu mafi yawan raka'o'in sallan walha raka'a takwas to amma ana so mutum ko da ba zai iya takwas din ba Ya yi kokari ya dinga yin guda hudu domin akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ba hadisul kudusi ba Allah ya ce kai dan adam ka yi raka'a hudu idan hantsi tayi na tsare maka duk abin da zai taso a sauran kirki jama'a mun fahimta idan mutum yayi raka'a hudu na walha bayan ya gama sallamewa to duk abin da zai taso a wannan ranar Allah ya ce ni kuma dan tare kaga ai akwai da Allah ya samu dace wannan kuma aure yake nema abubuwa sun aure sosai to Allah ya warware waɗannan abubuwa Allah ya warware waɗannan abubuwa Allah ya samu dace to ɗayan kuma ba shi da lafiya ne yana nima mutum shi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi mishi Allah ya sa ya zama kafara gare shi assalamu alaikum wa wa wabarakatuh